Assalamu alaikum jama'a musulmai da fata kowa na cikin ƙoshin lafiya. Eh, na zo ne aika message wanga sako ina aika shi ne ma wani mutum wani mahaukacin da ke Najeriya da ake ce mishi Dr. Idris wanda in baka gane shi ba sai ka ce mai wai Dr. Jaki an fi gane shi da suna Dr. Jaki ka gwada kaman kai ƙaton jaki ne don she dabba jaki kare wanda bai da zuciya wanda shi bai da imani zai iya ya zauna ya irin magana da kake yi bisa kan yakin Palestine da Israel. Ka gwada kamar kai gagarumin jaki ne. Ka ga yau kana magana mabiyanka da ke saurare ka kowa ya zura ido yana kallon ka da in kana wawanci kana hauka suna faɗin Allahu akbar amma yau maganan gada kai ka gwada kamar ka ga tsungumin mahaukaci ne in ba ka da ilimin abu ka kai maganar shi kana magana wai eh Isra'ila da Palestina wai suna eh, faɗan ƙasa halan baka karanta Qur'ani ne baka san abin da Allah Allah ya faɗi bisa kan eh, Isra'ila da Palestina ba ne baka sani ba ne baka san abin da Allah ya faɗi bisa kan Yahudawa ba ne. Ka zo kana magana, ka duba abin da ke faruwa, ka gwada kai gagarumin jaki ne. Ba ka taba hankali. Haka da ka saura ana kallon ka kamar mahaukaci, haka da aka kallon ka, kamin a gane ka tube tsilara. In ba haka ba duba irin yara da ake kashewa. Halan baka da data ne, baka da wifi gidanka ne, ka kunna intanet ka duba abin da ke faruwa, Muke cikin turai muke ganin abin da ke faruwa aka gaya maka mutanen da ke wannan yakin nan yahudawa ne ba yahudawa ke yaƙi ba yahudawa yau ba su da garin da za su zauna yahudawa sun bazu ko'ina saboda yahudawan da kansu an koro su inda suke ka kana maganar yara ban sani ba ko baka ƙara shan mamma ne, ban sani ba baka da wanau don baka da kai baka da lafiya baka da kai baka da lafiya duban yara da ake kashewa duban mata da ake kashewa kai dabba ne dabba irin jaki kamanka da karnuka da aladu su za su yi irin magana da ka zo ka zauna kana yi ka zama da abin kana ganin kamar komedi ake yi ganin komedi ake yi ka ce wai suna faɗin ƙasa ka zauna cikin gidanka wani ya zo ya zo ya zo ya kore ka cikin gidanka ya fito da kai waje ka maka cikin gidanka baka da lafiya baka da lafiya Dr. Jaki Europeans eh, Europeans turawan German England turawan Europe su suka je suka karɓi garin suke koran musulmai mutane da garinsu wurin zamansu za ka ji daɗi a ce wasu mutane su zo cikin Najeriya su koye ku cikin Najeriya su karɓi garin ku. In ba dabba kaman ka jaki dabba kaman ka ba. Ka zo ka tara jama'a kana wawanci wai kana kana kana ya sune shi wai kai kana kana comedy wai kai kana tsiya komi ne ya kamata mutum kai magana da kai. in baka da ilimin abu baka magana kai ka gwada ma mutane kai jaki ne sauran mutanen Najeriya su daure ka mabiyanka su daure ka su kai ka eh, hosibitin da wana ko ina ne nonsense ka san abin da ke faruwa muke cikin turai turawa da ke cikin turai ba su yarda da Allah ba ba su yarda da Christianity ba shi yadda da Christianity ba manyan manyan cecin da ke turai ba mai shiga ciki ya je ya yi bauta sai dai in mutum ya mutu aje aje a kai shi ciki a tukun a shi a kai shi makabarta kwanan baya ma musulmai suka zo suna sai manya manyan cecisi suna yi masallaci da shi ka zo ka zauna kana magana hauka ban sani ba ko kwaya kake sha ko wiwi kake sha ko da umman ka ta haife ka kanka ya buga kasa ne ba mu sani ba ko kuma da amman ka ta haife ka ta ɗauki mutum ne ta je ta binne ta bar mahaifa ina ga kai mahaifa ne ba mutum ba ne nonsense ana maganar jan ido ka saman yakin da ake yakin wasa ne halan baka da waifa ne da ka ga abin da ake yi inda kana gabana da na wanke ka da mari ka da ilimin shi ka zo kana magana bisa kan batun Israel wai wai ya kira ka ka zo kai faɗa ya kira ka da wani da wani kaman zaka je kai faɗa ya kira ka ka je kai faɗa dabba kawai ka gwada kamar kai gagarumin jaki ne wawa kawai ka zo karshen mutane ka ta hauka kana taima mutane hauka an fi ka hauka an fi ka hauka kuma ka taba mutane hauka komai ka zo kai magana kai rayukan mutane na ana kashe rayuka kana zuwa kana yi mutane magana in baka magana ba sheye ne komai ne zaka in baka da ilimin da zaka yi magana dole ne fatawa dole ne kullum abin da kai zai kawo confusion zai kawo tashin hankali shi kake yi mahaukacin banza kawai ba ka da imani haka ke fatawa wawa babban banza kawai mutanen da ka tara kullum kake wawanci kake hauka kake zagin mutane suke hallawa ku bar yau sun tsura maka ido ne kamar eh, kamar kamar bebaye saboda suna ganin kamar dabba gaban dabba suke zaune dabba jaki alade kare baka magana ka bar ilimi yahudawa ga su yahudawa ainihin yahudawa na asali suna zuwa suna gwada solidarity su bisa kan abin da ke faruwa ka zo ka zauna kana ma mutane shirme nonsense dole ne ka cire rigar malum malantaka ka je ka samu irin keke an safun nan ka je kana kana ja in baka da aiki ne dan iska kawai mutumin banza a ah, mutumin banza ka ishe mutane kana damu mutane kowane magana shi ka zo ka tsoma bakinka ka ciki kai wani irin mutum ne in ba kafuri wanda bai da imani ba kafurin da bai san darajar musulunci ba shi zai irin wannan maganar da kake yi dabba kaman karago jaki kawai wallahi kai duba Dr. Idris na dade ina ina ina bibiyar ka ina kallon ka da ido da ijiya daya na dade ina kallon ka da ijiya daya amma in na ce zan sa wandon karfe da kai wallahi kana ganin teburu teburin da kake zuwa kake zama kai kake magana na wallahi ka bari na dade ina kallon abin da kake da kana gaba na na bunke ka da mare ka kife mutumin banza kawai ka san saman komai ake joku ka san bannan da ake yi inda inda zai je har Najeriya zai iske ku ka kai addu'a a bari wa ya kira ka wai ya wai ka zo ka yi faɗa da wani da wani ciki wa ana cin dan ko har da su kaji da wani bore ciki awa kawai nonsense ka yi hattara ka iya bakinka ka ishi mutane kai kaɗai ne malami ɗan iska kawai wawa baka karanta Kur'ani ba ne baka da labarin yahudu ne baka da labarin yahudu ne ko da ma surutun banza ya muku yawa ba ku buɗe littafi ku yi karatu ku ba da fasara abin da zai man mutane amfani shi dai fitina a zo a ce wane ya kaza wane ya kaza shi ya dame ku ɗan iska kawai a ɗan iska ana kashe musulmai ana kashe kiristiyansi cikin garinsu ana koransu kai ka yadda a zo a ce maka bar garinka nonsense aukacin banza kawai jakin banza dabba rago mu dan iska kawai